Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka gabatar da muryar Liya Sharibu da kungiyar Boko Haram ta fitar karan farko tun da suka sace ta sama da watanni shida da suka shige. Murya da iyayenta Rebecca da Nathaniel Sharibu suka tabbatar cewa ta tace Suka kuma ce tun da aka sace ta har zuwa lokacin da muka hira da su babu hukumomin da suka taɓa tantubar su dangane da wannan lamari. Barista Emmanuel Ogebe wani lauya mai zaman kansa a nan Amurka kuma ɗan fafatukar kare hakkin bil'adama ya yi tsokace dangane da jin muryar Liya a hiranmu da shi da jin bullar wannan faifai. Mun ji daɗi da mun ji Liya tabbata kuma yawanci tana da rai kuma mu yi kokari a sake ta. Wannan proof of life da aka kira shi ya kamata gwamnati na Najeriya su yi amsawa. Yanzu muna son gwamnati na Najeriya da su fada gaskiya masu maman liya da baban liya inda liya take da biyu me za su yi su dawo da ita gida lambatu muna son gwamnan na nigeria su yi investigation mu gani dukanmu mu gani me ya faru da an dawo da yawancin classmates nasu amma ba su dawa da liya ba su nuna cewa krista da muslim a najeriya dukanmu daya ne shi ne ya sa muna cewa su dawo da uh, italiya number three mun ce su yi investigation me suka yi da kudin ransom da aka bayar ma uh, Haram. Yanzu United Nations sun ce Najeriya sun ba da kudi, gwamnatin Najeriya sun ce wai ba su ba da kudi ba so akwai wani magana a nan ya kamata su duba mu san gaskiyan maganan nan banda wannan ya kamata dukanmu mu zauna mu yi addu'a ma liya ta dawo. Eh, wato ku da kuke fafatuka ganin cewa an ceto 'yan matan da kungiyar boko haram din nan take sacewa ba liya kaɗai ba ba 'yan matan cibo kaɗai ba mata da dama da kungiyar boko haram din nan ta sace cikin shekarun da ta shafe tana ta da ƙayar baya ainihi menene za ku ce yake babban kalubala a cikin wannan fafatuka da kuke ko kuma yunkurin da ake na ceto waɗannan da kungiyar boko haram ta sace to kin san sun sace um, mutane da yawa yanzu su gwamnati sun ce wai suna da victims fund suna da kaza kaza ba mu san ko suna amfani da gaske ba so muna son gwamnati su zo su taimake su da gaske duk wanda suna son su koma gidansu su je su yi noma ko makaranta ya kamata gwamnati su sa hannu su taimake su to da yake ku kuna aiki sosai a cikin waɗannan mutane kukan shiga waɗannan yankuna akwai ƙorafe-ƙorafen da akan yi cewan ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama sukan shiga ne da sunan taimaka ma waɗannan ƙungiyoyi kuma ana ba da maƙudan kuɗaɗe amma kuɗaɗen da ake bayarwa idan aka je a zahirance za a ga wahalar da mutanen ke ciki ta fi kuɗaɗen da ake cewa an kashe yawa. Har yanzu ba mu gane ba ina kudin abincin victims na Boko Haram. da su suka ce wai ci eh, lawal babacir ya cinye masu kudi yau gashi eh, nan yana tafiya yana siyasa yana cin raya abin shi ai bai kamata ba president buhari ya dawo ya ce wai zai eh, kulle duk mutane da sun sace kudin nigeria. gashi kuma mutane suna yunwa suna mutuwa a camp ai bai kamata ba. Barista Emmanuel Ogebe wani lauya mai zaman kansa a nan Amurka. Mun yi ƙoƙari domin jin ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya sai dai haƙama bata cimma ruwa ba. Kan wannan batu wakilin Hassan Maina Kaina ya zanta da Dr. Kole Shatima shugaban cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ci gaban ƙasa ta Najeriya ga kuma abin da yake cewa. Inda akwai yadda za a yi a samo a haɗa da iyayenta da kuma sauran jama'anmu a shi wanda ya fi alheri gaba ɗaya. Nake ganin cewa watakila gwamnati za ta yi kokarin ta yi tattauna da mutanen da suka rike ta a ga cewa an mai da ita zuwa gidansu ko da yake kuma na san gwamnati kuma kafin su yadda su yi haka ɗin dole su san akan wani irin yarjejeniya na a shiga kafin a sake ta zai yiwu da a ce ko za a da wani abu kafin a sake ta ko kuma su wanda suka kai ta za su yace sun yafe sun fi sabidin dahi za su yi su sake ta ko kuma akwai yan uwansu wanda ake rike da su wataƙila za a yi a yi kansa da su to kaga kowane irin dabara ne akwai dabarun da za a yi kila da zai sa addu'a ba su. Yawwa to kuma iyayen Liya Sharibu sun ce tun daga lokacin da 'yan Boko Haram suka kama ta har yanzu babu wani gwamnati ko ta yobe ko ta tarayya da ta tuntube su akan wannan batu ko kuma ta gaya musu ga halin da ake ciki. Me wannan yake nufi misali? Gaskiya kam kowa ne wanda 'yarsa aka zo aka rike ta aka yi har watanni hudu biyar haka mutum bai ji komai daga garin su ba dole mutum ya ji jafin eh, abin da ya faru da yake mu ba mu san abin da yake tsakanin gwamnati da kuma iyayensu ba ko da iyayensu suka faɗa shi muke jin cewa har yanzu ba tafiye su ba fatan da muke shi cewa dai koma da ba a samu an sako yarsu ba ya kamata a dinga ba su haƙuri a dinga yi musu magana a nuna cewa dai ana jin tausayin abin da ake ciki maimakon ko magana ba a musu ba to kaga iyayen wannan za su gani kamar cewa ai ba a damu da shi su ba shi yasa abin da yake faruwa kenan. Shugaba Muhammadu Buhari babban abin da ya yi kamfen da shi a lokacin da yake neman shugabancin Najeriya shine batun tsaro. Kawo karshen tarzoman Boko Haram da kuma tabbatar da an sako 'yan matan Chibok da ma duk sauran mutanen da 'yan Boko Haram suke garkuwa da su. amma a halin yanzu akwai kusan sama da yan matan cibok ɗari a hannun yan boko haram da kuma ita wannan yarinya daga jihar yobe wato liya sharebo yaya za ka auna kwazon gwamnatin muhammadu buhari a wannan fanni na farko dai za mu ci alhamdulillah an samu yanzu yan mata an zo an haɗa su da iyalansu na tabbata kuma iyalansu sun ji daɗin abin da ya faru kuma mun san da abin bakin shi ne har yanzu akwai yan matan da har yanzu ba a san inda suke ba ba mu sani ba ma ko suna raye ko kuma Allah ya ɗauki ransu to nake ganin cewa um, gwamnati dole ta yi kokarin ta ga cewa dai in wayannan yan matan suna raye ne a yi kokarin a da su zuwa wajajensu fatan da muke shi ne dai kowa dai eh, ya kai zuciya nesa a yi kokarin ita mata zo ta koma iyayenta da zo ta zauna a cikin jama'a. Yau eh, to dokta a ƙarshe na san ka saurari ko kuma ka ga bidiyon da su 'yan Boko suka fitar na Liya inda take kira ga gwamnatin Najeriya da a taimaka a karɓo ta. ba da take-taken gwamnatin Najeriya da kuma halin da wannan yarinya take ciki. Kai yanzu kana da ƙwarin gwiwar cewar za a iya karɓo wannan yarinya cikin lokaci kankani duba da har yanzu kamar abin shiru ake ji. Eh, eh mu dai da yake ba muna cikin gwamnati ba za mu san wasu wasu abubuwan da yake faruwa ba fatan da muke yi shine cewa dai gwamnati ke yi kokarin ta da cewa wannan yarinya ita ma an samo ta an zo an haɗa ta da iyalanta da kuma sauran jama'anta domin kuwa mun san cewa kowanne ranar da ta ya zama ta cewa ba ta kusa da gidansu da sauransu mun san iyayenta suna shan wahala suna jin da nauyin abin da ya faru musu ni kuma na tabbata cewa su ma wanda suke gwamnati su san cewa inda kamar 'ya'yansu ne wanda abin da ya faru musu za su yi kokarin su ga cewa an mai da 'ya'yansu zuwa ga wajensu haka kuma dai dole ne gwamnati dama da ɗaya daga cikin muhimmancin aikin da ya kamata gwamnati ta yi shi ne ta kare rayukan jama'arta saboda haka wannan nauyin duka ya zama cewa babban nauyi ne wanda shi shugaban kasa da makamarransa da kuma sauran sojoji da sauransu duk yana kan wuyansu. Dr. Kole Shatima a hirarsu da wakilinmu Hassan Maina Kaina. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Muna kuma fatar Allah ya haɗa Liya Sharibu da sauran 'yan matan Chibok da kuma dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke rike da su da danginsu lafiya cikin alherinsa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Hassan Maina kaina da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke